DW. Abu namu. A nahiyar Afirka mata kan tsinci kansu cikin halin su na kuncin rayuwa da mafi akasari akan danganta haka da rashin ilimi baya ga dimbin talauci da rashin sana'o'i ko kuma ayyukan yi ko ta yaya za a iya shawo kan wannan matsalar wannan batu ne dai shirin na abu namu na wannan lokaci zai yi nazari a kai. Latifa Mustafa Ja'far ke cewa assalamu alaikum kuma sannan mu da sake kasance tare da ku a cikin shirin. Ilimi siyasa zaman lafiya tarbiyya abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu muryar rediyo jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabe mu abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu da fari na kira Allahu gwani madaukaki masaninmu. mu madaukaki mu madalla kamar yadda kuka ci tun da farko shirin na wannan lokaci zai yi nazari ne kan kalubalen rayuwar mata a nahiyar Afirka. A wannan makon ne aka gudanar da babban taron kungiyar tarayyar Afirka AU a ya mai fadar gwamnatin jamhuriyar Nijar inda a yayin taron kasashen Afirka hamsin da hudu suka amince da yin tarayya ta kasuwanci ba tare da shinge ba a tsakanin su. Gabanin wannan taron dai kungiyoyin mata da ma masu ruwa da tsaki akan al'amuran matan sun gudanar da wani taro a Nijar ɗin inda suka tattauna batutuwan da suka shafi matan da zumar gaba. gabatar da su ga taron na AU domin a share wa matan hawayensu. Kada dai in ja ku da nisa barin haɗa ku da malama Samira guda daga cikin mahalarta wannan taron na mata. Wanga taro don saboda a yi a kare 'yan mata da mata saboda ta tahiya lokal insu saboda kuma implication insu su zanki kama ma development in, in garinsu don saboda a hito da abun da zai muna permitir mu kare 'yan mata mu kare mata su masu zanki participate cikin development in community insha Allah inda an kare su suna ta yi alakol sun san valor insu sun san abin da ya kamata su yi ma kasar su darajar su kansu yana wayewa suna sanin me ya kamata su yi domin su kama ma kasar su ta ci gaba Alata bangaren ministan harkokin mata da ƙananan yara ta jamhuriyar Nijar ɗin, Madam Elbak Zainabu Tari, cewa ta yi babban burin su shine na taimakawa matan karkara fita daga tarin matsaloli. Ƙaƙa eh, za a yi a bunƙasa ayyuka na mata shine ake cema autonomization. adiba a gani tunda abu ne wanda mace dai kun san a kwana a tashi har tana da bukata saboda tana neman tallahi kuma tana neman yadda za ta yi ta cira da kanta don saboda ta ma kanta ta ma iyalinta kuma ta ma ƙasar ta gaba ɗaya to saboda shine aka zo cikin nazari ne ake to shine akwai commission can ta affair social da take kula da wannan kamar yadda take kula da karatun ɗiya mata kamar yadda take kula da yanayin mace cikin lokacin yaƙi saboda irin wannan kamar wahala da mata ke gani ana yaƙi to duka dai abu ne wanda yau dai zaman taron shine na ƙaƙa za a yi aga yadda za a bunƙasa aikin mata ya za a nemo musu tallahi Ban tare numfashinki ba, wasu na ganin irin waɗannan tarurruka na zaman tamkar taro na shan shayi, ma'ana ba a ɗaukar wani mataki ko da kuma an nemo tallafin baya ɗorewa. Shin kina ganin a wannan karan zai ɗore? A ƙasashe da dama sun zo. Da suka zo kuma cikin wannan ne za a tantamna gaban nan, saboda kowace ƙasa za ta ba da na ta salo yadda take yi saboda kun san mu Nijar mu yanzu yanda muka ɗauka salamu shine kaka za a yi mace ta karkara ta umhana kuma a kama mata abin da za ta kokari ita da kanta ta yi shine wannan kamar wani injiniyan da muke ce muku platform multifunctional saboda mun yi shi mun yada zancen da muka tafi kasashen waje Amerika kuma mun yada shi rana da aka keɓe mu ta Trazme kuma yanzu ma shine muka ce tunda kasashen Afirka za su gamu akwai kasashe kamar mu wanda suke cikin wannan platform kin to shine za a riba a gani mu gare mu kaka za mu yi a samu a yi zama guda yadda suke aiki can da shi mu ma ya muke za mu aiki da shi Halima Same shugabar wata kungiya ce da ke rajin kare haƙoƙin mata da ƙananan yara a jamhuriyar Nijar ɗin. A cewar ta bunƙasa ilimi ne a hanya ɗaya tilo mafi ƙarfi da za ta magance matsalolin da matan ke ciki. Mata suna fuskantar ƙarancin ilimi. Ka kama tun daga firamare. Ba duka ba ke samun damar su shiga firamare. kuma idan zan maka misali idan ka ɗauki yarinya ɗari wanda za a rubuta su to za a samu a cikinsu aƙalla saba'in wanda za a ce su sun samu matsayi har za su kai kalasta shidda amma me ke faruwa da zaran sun kai kolej a nan ne matsalas take farawa saboda mafi yawa ma wanda suke ƙauye mazauna kwakwara ba su samun inda za su yi college sai sun wani wuri Shin akwai aibu ne a tafiyar yara matan wani guri domin yin karatu? Matsala masabki wurin cin abinci wurin kwana da komi da komi. In suka tai cikin ɗarin nan in ka kirga watakila saba'in da biyar duk za su dawo gida. Kuma a cikin waɗanda za su wuce kuma da biyar kinnan da kyal za su kai su yi birebe za a samu kamar kashi goma cikin ɗari to wa'annan yara da za su balla kwalkin nan duk mafi yawa aure za a musu to kaga an musu aure cikin ƙananci. Kin nunar da cewa wani kaso na samun yin ilimin wani irin ilimi kike bukata kai kenan. Tun da in ka diba a Nijar ka ɗauki yarinya guda ɗari saba'in da shida duka ana musu aure basu kai ba shekara goma sha biyar kenan akwai matsala. Za a samu matsalar lafiya abin da ya shahi kiwon lafiyarsu da ta jaririnsu kuma in ka diba wajen tattalin arziki to wanda tun yana karami aka bashi armi ina zai iya wani eh, fuskantar neman wani abin arziki babu shi kenan duk wani talauci a Nijar yana alaka da mata. Mafita dai mafarko mata a basu ilimi, su samu dogon ilimi su samu ilimi mai mahimmanci ilimi mai ɗorewa. Idan aka samu ilimi mai ɗorewa ka gani za a ci riba kuma wajen kiwon lafiyarsu hallo a kula da kiwon lafiyarsu. Idan suka yi suna da lahiya mace tana da lahiya kaga tana iya tahiyar da komin ta yadda ya kamata. Ga waɗanda ba su riga sun samu damar yin ilimi mai zurfin ba akwai wata dama da ake ba su? Za a baka dama ka koma ka ƙara karatu. Kuma bayan haka nan in ka samu ma ka yi karatu in dai baka dogon karatu ana baka dama ka koyi sana'a ta hannu ka koyi sana'a yadda za ka yi ka da kanka da makarantun nan an buɗe su kuma za a ƙarfafa a gani za a yi a yawalta su a samu makarantu da dama to ka gani duk cikin irin wannan kuma bayan ka samu ka koyi sana'a za a baka ɗan jari a baka jari wanda zai sa ka tahiyar da harkokinka kuma ana bi sau da kafa a gani kakane kake tattalin wannan jari duk cikin haka ake gyara wannan harkoki da suka shafi mata da yaran su. Shin ko matan sun gabatar da bukatar tasu kuma suna ganin akwai haske yayin taron ga Madam Kako Fatuma shugabar mata ta kungiyar Kongafen a jamhuriyar Nijar din. Sai dai mu ce alhamdulillah mun gode kuma muna jinjina ma magabatan mu kaf abin da ya kumshi rayuwar dan adam a fannin armi na kankanan yara kowane gungu-gungu an halarta wannan ayyuka ƙungiyoyin mata kun ga tun da aka fara hannunmu na ciki tsumbulbul yau in an kazancin gyara ƙasa mun shiga mun ba da hannunmu na gyara ƙasa yau in an kawo fallar arzikin ƙasa yau mata yau ba a taradar aikin hannu da suke yi yau kun ga mata yau kaf muka ta cikin farin da ake yi mata ne don saboda abincinmu an fallara shi an niƙa shi an gwadi amfanin shi wata bangaren mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad kira ta yi ga taron na AU ya yi amfani da sabon tsarin na kasuwanci mara shinge da kasashen Afirka suka amince da shi wajen bunƙasa ilimin yara mata. Dole a ce akwai ilimi, dole a ce an haɗa su da kasuwa, abubuwan da yake hana su samun 'yancinsu. shi kuma a bi ƙasa biya ƙasa biya ƙasa a ƙara magana da ƙasashe shugabannin su ƙara sa kuɗin da ya kamata a ciki a samu ilimi a samu mata suna samun izini su samu hanyar asibiti sa'annan kuma su samu gudumawa da ya kamata a basu su yi kasuwanci su yi sana'a wannan yana da muhimmanci to shi eh, mu kuma namu mu zo mu kawo gudumawa mu in aka haɗa hannu su a samu cewa to mm, maimako a ce mata kaɗan a samu dai masu yawa ba wai ba a taimakawa ba amma bai isa ba. To da fatan waɗanda aka yi shirin domin su sun ji kuma za su amfana. Yanzu kuwa madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka mu wajen kammaluwar shirin musamman ma wakilan mu na mai fadar gwamnatin jamhuriyar Nijar. Salisu Bukari da Muhammad Kanta ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustapha Ja'far ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Jamus sai Jamus. Jamus sai Jamus. Jamus ai sai Jamus. jamus 'ya'yan jami abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu